rigingimu da cece ce ne dai suka mamaye zaɓen fitar da gwani na gwamna na jam'iyyar pdp a jihohin sokoto kebbi da zamfara wasu guraren ma har da baiwa hammata iska 'yan takara hudu ne suka fafata a zaben fidda gwanin a jihar sokoto da suka hada da mataimakin gwamnan jihar muktar shehu shagari da sanata abdullahi wali da sanata abubakar umar gada da kuma tsohon ministan wasanni yusuf suleiman wanda ya kaurace wa zaben kwana daya kafin gudanar da shi bisa zargin shirya coge to sai dai kuma bayan tsawon wuni guda ana tantance 'yan takara a daidai lokacin da ake shirin soma zaben da misalin karfe goma sha ɗaya na daren litinin mataimakin gwamna mutare shagari ya yi kokarin dakatar da zaben shi ma bisa zargin shirin tafka magudi domin taimakawa dan takara wannan zaɓe da za a yi kamata ya yi a ce an ƙare shi wajen kusan awa hudu ko abin da suka wuce har a ce sai yanzu ne wai aka kare tantance waɗanda za su jefa ƙuri'a waɗanda yake ba su da wani yawa waɗannan delegates ɗin waɗanda suke su ne zaɓaɓɓu amma kuna gani aka yi ta ɗuro wasu mutane waɗanda yake ba su ba ne saboda haka tun da yake shi ciyaman ya ƙi sauraron magana da ne duk da zama na shugaban wannan jam'iyya ina kira ga shugaban wannan jam'iyya Adamu Ma'azu da a soke wannan kwamiti da aka turo domin a gudanar da wani zaɓe a turo wanda za su yi zaɓen nan yadda ya kamata yadda kowa zai amince. Bayan musayar yawo tare da ya mutsa gashin baki na tsawon sa'o'i daga bisani mataimakin gwamnan ya kaurace wa zaben ya kuma fice daga wajen inda magoya bayansa su ma suka rufa masa baya bisa zargin danne haƙƙin mai gidan nasu. Sunana zalaraka National Chairman yana ɗaya daga cikin wanda yawa barista alƙawalin automatic ticket. Saboda haka in har Jonathan zai iya samun automatic ticket ga takarar shugaban ƙasa to mun tari shagari yana da automatic ticket a jihar Sokoto. Idan ko akwai wata maƙarƙashiya wadda yadda suke bisa gaje ta mu ba mu sani ba to su sanar da mu ita ko kuma muna cikin jam'iyyar pdp za mu ɗauki mataki ga duk matakin da ya dace a matsayin mu na matasa magoya bayan barista mutar shahu shagari daga bisani kuma an gudanar da zaben tare da 'yan takara biyu da suka rage a wajen inda a safiyar jiya talata aka bayyana sanata abdullawali wali a zaman wanda ya lashe zaben a jihar kebbi kuma 'yan takara goma sha uku ne suka fafata a zaben fidda gwanin na gwamna na jam'iyyar ta pdp to sai dai rigingimu da korafe-korafe sun sa tilas aka dakatar da zaben kafin a gama biyu bayan zargin da 'yan takara takwas ciki ko har da mataimakin gwamnan jihar da sanata muhammad magoro da ma tsohon minista sama'ila sambawa suka yi wa gwamnatin jihar na goyon baya tare da fifita wani dan takara a zaben to sai dai bisa mamakin su da yammacin jiya din aka ba da sanarwa a kafar yada labarai cewa general bello sarkin yaƙi wanda suke zargin gwamnan jihar da marawa baya da cewa shine ya lashe zaben hakan ya sa 'yan takarar takwas shirya taron 'yan jarida inda suka nuna rashin amincewarsu da lamarin dr musa zagi argungu na daga cikin 'yan takarar kuma shine ya yi wa manema labarai bayani a madadin sauran. Kundin mutanen da ya kamata su jefa ƙuri'a wanda aka zo da shi daga Abuja ya canza da kundin da ake yin zaɓe da shi jiya. Sannan kuma da rashin tantancewa waɗanda ya kamata su yi wannan zaɓen ba tare da wakilanmu ba. Shi yasa muka nemi shugabanni waɗanda suka zo su yi zaɓen nan daga Abuja cewa a tsaye da wannan zaɓe saboda ba adalci. Gwamnati tana goya ma ɗaya daga cikin 'yan takara baya inda suke tilasta ma kowane mai jefa a jefa ma wannan dan takarar a ƙarƙashin jagoranci wani dan takara guda ɗaya janar bello sarkin yaƙi sun je sun yi wani zaɓe wanda ba mu san da shi ba wanda shari'a ba ta san da shi ba saboda haka ne muke jira ga jam'iyyar pdp da shugabannin pdp su yi mana adalci na nemi jin ta bakin gwamnatin jihar akan zargin amma hakan bai samu ba to amma wani na hannun daman bello sarkin yaƙi wato haliru abubakar sk ya musanta zarge-zargen filin kuwa mun je ne don mu yi accreditation mu tantance wanda za su yi zaɓe to mutane sun gani suka suka man zaɓe za a yi amma bayan mun ƙara a kirtashe mutane mu sai muka tura duk da gaɗe mu suka dawo nan stadium inda ake yi lokacin gwamna ya zo kowa zo mutane mu suka zo zaɓe na tafiya lafiya lau ana zaɓa amma daga cikin 'yan takara suka ɗauki microphone suka magana suka ce ba su gamsu da yadda zaɓe ke ta ya ba already zaɓen ga an yi wajen 80% an ci kashi 80 na zaɓen sai suka kwashe duk ƙuri'an da an jiya suka ce za su je da su Abuja duk abin da Arizal ya haƙi da aka gano za su tuho da wanda ya ci a jihar Zamfara ma ranaku biyu ana tsara gudanar da zaɓen amma har ya zuwa wannan lokaci zaɓen bai yiwu ba inda daga ƙarshe rahotanni suka ce an ɗunguma zuwa Abuja domin warware bakin zaren tsohon kwamishinan watsa labarai ibrahim dan maliki gidan goga jigo ne a jam'iyyar ta pdp a jihar ta zamfara lokacin da shi shugaban kwamitin zaɓe da aka turo daga abuja suka zo sai muka ji an ce wai ana kira 'yan takara su je wajen kwamishinan 'yan sanda na zamfara to dukkanin 'yan takarar sun haɗu tun wajen karfe goma na safe har shidda na yamma ana magana da 'yan takara su sasanta ma juna to wannan dai ta samu ba har muka bar wannan wurin karfe shidda na yamma kuma suka ba mu sanarwar cewa mu zo da safe yau za a yi zaɓe tun da safe da karfe takwas muka tashi muka je gidan minista bashir guda domin a tantance delegates ɗin da za su yi zaɓe daga wannan kwamiti da ya taho daga abuja ya tantance su duka delegates ɗin nan aka kwashe su a cikin bus bus aka kai su pdp headquarters da ke gusau har karfe biyar har shidda ba mu samu labarin kwamiti wanda za su zo daga abuja ba amma daga baya mun ji an ce bashir guda shi minista na kuɗi da kuma su 'yan kwamitin da suka zo sun kwasa sun yi abuja da haka abin nan mu muke zargi yan zamfara akwai wani haɗin baki da kumbiya kumbiya da suka yi aka kwashe waɗanda suka zo su shirya zaɓe aka hana su zaɓe yanzu maganar gada nake maka ba a yi zaɓe a zamfara ba kuma mu yan zamfara mun gaya musu wallahi idan ba a yi zaɓe aka da gwani ga wannan takara ba duk abin da ya samu jam'iyyar PDP a zamfar kar mutane su mamaki. Wannan yanayi dai ya haifar da farki da rarrabuwar kan 'yan takara da ma sauran 'yan jam'iyyar a jihohin uku waɗanda tuni suka soma zargi da kuma su lamirin juna. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.